Idan ana maganar kungiyoyi OSA a jimilce ya shafi duka kungiyoyi ne masu zaman kansu ONG da kungiyoyin fararen hula. A wani kauli har da masu zaman kansu suna kawo ɗauki a cikin wani al'amari. Ya kamata a bambance abubuwa da farko dai akwai tsari na sakawa ƙananan hukumomi mara sannan kuma da yake gwamnati tana da 'yancin sa ido a akan abubuwan da ake tafiyarwa a cikin ɓangaren ƙananan hukumomi akwai ofishin shugaban ƙaramar hukuma da ofishin gwamna da ofishin ministan cikin gida kenan ana iya cewa babban daftari ne amma da zarar ana maganar jagorancin ƙananan hukumomi ana duba ne da ofishin magajin gari da hukumomi na gargajiya gari eh, An lura cewa al'umma ba ta ba da hankali sosai ga ayyukan ƙungiyoyin fararen hula ta fuskar tafiyar da jagorancin kananan hukumomi yaya aka zo ga haka. Eto ba wai al'umma ba su doki ayyukan da kungiyoyi suke yi ne da mahimmanci ba akwai da yawan abokanin hulɗa da suke aiki a cikin ƙananan hukumomi ONG na yankuna da kuma ƙungiyoyin fararen hula da suke mamba na ONG. Akwai da yawan ƙungiyoyin da ke aiki bisa bage wani lokaci ma al'umma ba su da zaɓi amma da yake ajena ajena wani lokaci dole a samu wasu su kauce hanya. ya ya kamata a yi domin kawo yarda tsakanin al'umma game da ayyukan da kungiyoyin fararen hula suke yi musamman ma ta fuska jagorancin kananan hukumomi ya kamata a tsara abubuwa ko ce kungiya wani je ya kamata ta san aikin da take yi ta bi ta hanyar hukumomi da suka dace ko ta bangaren kananan hukumomi ko jiha ko a bangaren ofishin ministan cikin gida da kuma bangaren da'irori kenan a san san abin da suke yi amma idan aka bar su kara zube har su suke rarraba abubuwa a bisa fage wanda mun sha gani haka bai yi ba ɗaya bangaren matsalar da muke cin karo da ita shine idan suka zo kullum akwai ɗan goron da ake baiwa shugaba ko kwamiti na yankuna don haka idan ka zo kana bincike baka da wani abin badawa ba a saka maka fuska a tarbe ka hannu biyu.